wannan mataki da gwamnati ta ɗauka na saka hukumomi da kuma ma'aikatu da suke tara kuɗaɗe saka kuɗaɗensu a cikin wani asusu da babban bankin ƙasar zai ajiye yana da alfanu ta wajen na farko idan muka kalli kuɗaɗen gwamnati wanda suke yoyewa idan an karɓa saboda da ana buɗe asusu ne a bankunan kasuwanci da yawa wani ma sai ya yoye bai je cikin lalitar gwamnati ba to za a ga za a samu tsaro da kuma tara kuɗin. Dokta idan ka ce yoyewa kamar mutanen da suke karkata akalar kuɗin kenan domin ah, amfanin kansu. Kwarai kuwa domin amfanin kansu wasu ma ba za a saka su a cikin lalitar gwamnati ba gaba ɗaya in aka karkatar da su shi kenan sai a zo a rubuta kuma wani abu daban. Zai rage cin hanci da rashawa na uku kuma zai karfafa ah, wa gwamnati karfin ah, gwiwa ta samu ta aiwatar da wasu ayyuka wanda da kudaden ba sa shigowa ba ta aiwatarwa sannan kuma shi wannan tsari zai daɗa kawo ci gaba wajen ba wasu bankunan da suke da karɓar wannan kudaden yanzu su duba su ga hanyoyin da za su rayu kuma su amfani da shi. Da yake ka ɗauko wannan batun bankuna da ke zaman kansu ta hanyar da za su nemo yadda za su dinga samun kuɗaɗen shiga ko kuma yadda za su dinga rayuwa. Yanzu haka akwai bayanai da ke nuna cewa waɗannan bankuna za su zaftare ma'aikatansu saboda mafi yawansu suna dogaro ne akan asusun da suke samu daga waɗannan ma'aikatu. Da ɗan farkon lokaci kafin a yi nisa zai zama cikas. To amma kuma in tafiya ta yi tafiya wannan zai sa su dage su zage damtse su dinga ayyuka kamar yadda bankin kasuwanci ya kamata yi saboda ai shi bankin kasuwanci dama bai kamata a ce ya ta'allaka da asusu ko wasu kuɗaɗe daga gwamnati ba abin da yake faruwa shine idan an sa musu wannan kuɗaɗen ita dai gwamnatin ita take zuwa ta yaranci wannan kuɗaɗen a dinga zagayawa da su sai kaga wannan kuɗaɗen ma amfani da su wajen sarrafa kayayyaki to amma yanzu janye wannan kuɗaɗen zai sa su duba su ga wani hanyoyi za su bi su karɓo kuɗaɗe daga hannun jama'a su kuma ba wa wanda suke bukata kuɗaɗen da zai amfani da su domin yanzu a alkalima sun nuna cewa kashi saba'in da bakwai na 'yan najeriya waɗanda suka mallaki hankalinsu suke sana'u da ayyuka ba sa saka kudaden a cikin bankunan kasuwanci. kamar waɗannan matakai kake ganin gwamnati ya kamata ta ɗauka domin kada waɗannan bankuna su durƙushe. to mafita shi shine ita gwamnati ya kamata ta duba idan ta karɓi wannan kudaden aka sa su a cikin lalitar babban banki to sai a zo a wajen kasafin kuɗi kuma a dawo da su yadda mutane za su ji kudaden a cikin su a ba da damammaki domin ayyuka su samu na biyu kuma abin da gwamnati ya kamata ta yi shine ta zauna ta duba yanayin kuɗin ruwa da shi babban banki yake bawa bankunan 'yan kasuwa wanda daga shi ne ake bawa 'yan kasuwa a rancen kuɗaɗe a rage shi saboda ya zamanto su bankunan 'yan kasuwa sun samu kuɗaɗe daga babban banki wanda kuma wannan zai ba su damar bawa 'yan kasuwa jari da kuma rancen kuɗi to daga nan kuma sai ka ga wasu ayyukan sun taso wannan ita ce mafita